mutane da yawan su ya kai ashirin ne suka mutu wajen turmutsutsin neman aikin jami'an shiga da fice na najeriya wannan al'amarin ya faru a jihohin najeriya daban-daban ciki ko da babban birnin tarayyar najeriya wato abuja misali a babban birnin fatakwal fadan gwamnatin jihar rivers mutane dubu ashirin da biyar ne suka cika makil a filin da ke ɗaukar mutane dubu goma sha shida kawai a jihar imoko an ce mutane hudu suka some nan take a jihar oyoma mutane takwas suka some yayin da aka kwashe zuwa asibiti amma a jihar naija bayan waɗanda suka some an samu mutane uku da suka rasu a kano ma an samu waɗanda suka rasu haka labarin yake ko a babban birnin tarayyar najeriya wannan adadin ne ya kai har mutane ashirin a sa'ilin hada wannan rahoton cikin wadanda suka rasu ko hadda mata masu ciki kana mutane da ba a bayyana su ba yanzu haka suna kwance asibiti sakamakon wannan turmutsin sai dai kawo yanzu gwamnati bata ce komai ba game da wannan lamarin duk da yake gobe ne idan Allah ya kai mu za a fara taron tattauna makomar Najeriya sai dai jama'ar kasa tuni suka fara faɗin albarkacin bakin su game da wannan al'amarin domin ko na yake da tsohon ministan harkokin 'yan sanda kuma jigo a jami'ar APC wato Dr. Yakubu lami ko mai nauyin baki ba na tambaye shi ko yake kallon wannan al'amari shine sai ya ce da ni tabbatar najeriya ba ta taba samun shugabanni ko shugabancin da ta gwada rashin kwarancewa aiki ko kuma rashin damuwa da abin da ya damu 'yan kasa sai abin da su ya dame su to amma dakta ba ganin domin a kwatanta gaskiya ne yasa gwamnati ce ai wannan abin bayan jama'a kowa ya gani ayi ne sun yi ne kawai saboda su gwada mu duniya kaman cewa suna son su ba mu kowa chance mu mun tabbatar yadda ake da haka aka ci gaba da yanzu mu mu mun tabbatar kafin ma a zo interview din an riga gama raba mukaman babu abin da ya canja an kira jama'a ne kawai saboda na daya a daibe kuɗin su a cuce su su kuma a gwada mu duniya cewa ana so a yi gaskiya don babu inda za ka yi gaskiya ka kira mutum miliyan shida ko ka ba da dama mutum miliyan shida su yi application ka kira kamar dubu ɗari biyar ka ce wai za ka musu test a kuma irin condition da ka yi ya za ka kafi da abin ba gaskiya a ciki shi ko sarkin kasuwan alaba alhaji umar na gogo cewa yi muddin ba shugabanni ne suka sake lalaba to har kullum kasar haka kasar za ta ci gaba zama cikin matsala sai dai na ce da shi ko me yake nufi shine sai ya ce ina so in ƙara jan kunnen su manya manyan mu ko kuma 'yan siyasa waɗanda suke ganin cewa lokaci ya kusanto gare su wanda yake za su yi amfani da ɗiyan talakawa su yi musu ayyuka su hau matsayi su samu matsayin da za su ci gaba su samu kuɗaɗen gwamnati su rike suna ba wa jama'a wahala a bisa gaskiya duk wani ɗan siyasar da yake amfani da rayuwar wani mutum domin ya ci mu biyan bukata ta yi wallahi aikin banza yake yi ya tabbatar zai sai dai kawai yanzu ba a tabbatar da adadin mutanen da suka mutu ba kuma gwamnati ba ta ce ufan ba game da wannan batun sai dai kila taron na gobe ya karin kumallo da wannan batun musamman ganin cewa taron zai dubi matsalolin ƙasa ne da hanyar da aka bi domin shawo kansu ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya